Hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce jirgin ruwan kamun kifin na kasar China an yi garkuwa da shi ne a ruwan kasar Cote d'Ivoire kuma aka nufo da shi Najeriya inda dakarunta suka ceto shi. Kakakin sojojin ruwan Najeriya Navy Commodore Suleiman Dahun ya min karin bayani. Abin da ya faru shi ne a su 'yan fashin teku guda goma. Sau kwace wani jirgi da ake kira Hailufeng 2. Jirgin nan jirgi ne wanda ake amfani da shi gun kamun kifi. Sai so kwace jirgin a ruwan kasan Cote suka tuko jirgin suka shigo kasan Najeriya da jirgin. Sai IMB, wato International Maritime Bureau, ta ankarar da mu wato dakarun ruwan Najeriya. Cewan ga abin da ya faru kuma jirgin ya shigo da ruwan kasar Najeriya. Daga nan sai muka tura jirgin mu. Nigeria Navy Ship suka je suka yi samu wannan jirgin kuma da suka samu jirgin suka ci karfin wa'annan yan fashin tekun. Aka kama su kuma aka yi rescuing ma'aikatan jirgin guda goma sha takwas. Shi jirgin na kasa ne kuma daga ina taso jirgin dai rajista aka mashi da sunan china daga kasan ruwan kasan cote ya taso sannan ya nufi ina ne wato su suke yi kasan suna su daga dan cote har ruwan najeriya har a nan gaɓar gini jirgi ne wanda ake amfani da shi don su cafke jirgin da aka yi a cikin ruwan kasar cote da suka kwace jirgin sai suka taho da jirgin zuwa ruwan Najeriya. Bisa wannan an karar da mu da aka yi din sai muka tura jirgin mu mu ta je ta kwace ta kama ta kama wayannan yan fashin tekun guda goma. Yanzu inda jirgin yake sannan kuma na so yan fashin suke. Eh yanzu dai jirgi na nan base din mu na Lagos. Ana na ta investigation har yanzu. Su kuma wayannan mutanen an garke su ana samun information daga gudun su. Kaman su waɗannan yan fashin tekun yan wani ƙasa ne. To abin da kai dai akwai Najeriya a ciki. da kuma yan ina to dai akwai dai kasashen nan ne na yamma ke afirka ta yamma kenan eh afirka ta yamma wannan dai shine kusan karo na biyar a jere a jere ana garkuwa da jiragen ruwan kasashen waje amma sojojin ruwan najeriya na ceto su a nan najeriya al'amarin da masanin tsaro air komodo ahmed tijjani baba gamawa ke cewar hakan na nuna alakar aiki tare da fahimtar juna tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen afirka ta yamma wannan ya nuna cewa tsakani akwai kyakkyawan fahimta ana aiki kafaɗa da kafaɗa Ah, wannan ba karamin ah, ci gaba bane aka samu a wannan yanki na wata afirka. kuma wannan yana nuna maka cewa a duk lokacin da aka yi wani abu ba daidai ba wato akwai fahimta akwai wato a ah, sanyan bayanai tsakanin su wanda har ya tabbatar aka samu nasara aka yi wannan abu a nan a Najeriya ai ko in ka duba ko fada da ake na Boko Haram ai abubuwan da ake kenan yanzu ake samun nasarori Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.